sai dai daga baya an samu wasu jawabai daga masu magana da yan kungiyar cewa ba wannan ne abin da kungiyar take nufi ba abin da kungiyar take nufi ta umarci sojojinta da su kasance a cikin shirin ko ta kwana yanda idan hanyoyin diplomasiya ba su cimma ba to dama a shirye suke da su amfani da karfin soji yadda ya kamata ba sun nuna rashin jin daɗi da wannan sun kuma nuna rashin jin daɗi da yanda su shugabannin waɗannan rundunar ta sojoji a Nijar suka yi watsi da hanyoyi ko kuma wajen abubuwa na matakai na sulhu da lumana don haka ne su shugabannin waɗannan a wannan ƙungiya suka kuma duba cewa ya kamata a ce duk da wannan abin da ya faru sun tattauna akan cewa bai kamata a ce dai an rufe hanya ta neman diplomasiya ko hanya ta sulhu wadda za ta kawo ƙarshen wannan matsalawa domin rigima ce tsakanin 'yan uwa tsakabu ne tsakaninmu amma kuma sun yi nemi cewa su akwai abin da ake kira rundunar ta ko ta kwana ta tsaro ta ecowas akan cewa ai su daura niyya su fara shiri na cewa idan wata a wannan hanya da ake ta kokarin bi ta sulhu ba ta. ɓallai ba ba a cimma buri ba za a za a iya kira za su fara aikin da aka sa su ake tsatan za su yi na kokarin dawo da mulki din ko kuma fatattakar su waɗannan waɗanda suka karɓi mulki da ƙarfin tuwo. To wannan shine abin da masu magana da yawansu suke bayyana kuma wannan shine ƙarin hasken su. Kuma duk wanda ya bibi zantawa da aka kamar da muka faɗi a jiya Bola ahmad Tinubu a jawabansa ya yi nuni da cewa yana so a yi sulhu. yana so abu hanyar diplomasiya domin warware wannan matsala kuma yana da karfin gwiwar cewa ma an yi za a yi nasara to da karshe kuma a cikin jawabin sa ma ai ya ambaci cewa sun zauna da hafsan hafsoshin sojojin Najeriya sun tattauna sakamakon da suka cimma yace zai fito bayanin abin da aka cimma zai fito daga bakin mai jawabi ɗaya daga cikin masu yin jawabi wala Allah yana isharar da zuwa ga maganar shi ambassador Abubakar Aliyu wanda ya umarci dukkan mambobi na kungiyar ECOWAS da su umarci hafsan hafsoshin sojojin kasar su da su kasance cikin shirin ko ta kwana sai da kuma daga jamhuriyar Nijar wasu rahotanni na fitowa cewa ainihin gwamnatin soja ta Nijar ta yi barazana ga ainihin wannan kungiya ta ECOWAS da dukkan wasu kungiyoyi waɗanda suke da ra'ayin su yaƙi jamhuriyar Nijar matukar suka sake saka Nijar hadi su kuma za su kashe bazu Muhammad kamar yadda jaridar Turai ta AP ta wallafa a cewar wannan jarida wasu daga cikin jami'an ƙasar Amurka su ne suka bayyana hakan cewa sojojin juyin mulki na ƙasar Nijar sun tabbatar musu da wannan kuduri na cewar matakar aka Nijar hari su kuma za su kashe Bazo Muhammad idan wannan ya tabbata ba shakka bai kyauta a ce su sojojin juyin mulki sun ci wannan alwashi din domin Bazo Muhammad ba shi ke da laifi na matsayar da kungiyar ECOWAS take kokarin cimma na amfani da karfin soji wajen hamɓarar da gwamnatin soji daga Nijar ba Allahumma illa a ce sun yi amfani da wannan damar ne wajen barazana ga waɗancan don su san hatsarin da ke ciki shi yasa daga cikin masu fashin baki suke ba da shara ga ƙungiyar ECOWAS ta janye daga wannan kudiri domin wannan kudurin da za su yi amfani da shi tunda har bazu Muhammad na hannunsu da shi da iyalansa to kai wa Nijar farmaki kamar kai farmaki ne kan bazu Muhammad domin su sojojin suna iya aikata komai sai dai basa zaton da muke kyautatawa su waɗannan sojoji na juyin mulki ba ma zaton za su iya aiwatar da wannan kuduri in ma ya tabbata sun faɗi idan kuma ba su faɗi ba wa wata ƙarya ce aka yi musu to ma iya wannan wata farfaganda ce ta yaƙi domin a ƙara ɓata musu suna a idon duniya sai dai babu abin da yake tabbatar da cewa sun faɗa ko ba su faɗa ba tunda har yanzu ba su fito sun ainihin karyata ba in ma kuma sun karyata din wataƙila ana buƙatar dalilin da zai tabbatar da cewa ba su faɗi din ba su ma ba salo ne na yaƙi ba domin zargin da suka yi wa ƙasar Faransa na cewa sojojin Faransa sun kai farmaki akan wasu daga cikin sojojinsu sun kubatar da wasu masu laifi ƙasar Faransa ta fito ta karyata shin za mu gaskata Faransa kan karyatawar da ta yi ko ko za mu karyata ta mu gaskata sojojin juyin mulki to haka shi ma game da wannan barazana da aka ce an wa bazu Muhammad ko da sojojin juyin mulki sun fito sun karyata za a yi tambaya a ce shin karyatawa da suka da gaske ne ko kwa ta tabbata ba da gaske bane ba sun faɗa duka wannan abu ne da aka saba da shi a yakin cacar baka yi wa juna karya, ko kuma ƙaryata abin da ta tabbata an aikata duka wani na ɗaya daga cikin salon yaƙi ɗan tsambo haka zalika abin da jakadiyar ma'aikatar harkokin wajen ƙasar amurka wato victoria nuland ta faɗa game da ziyarar da ta kai a satin da ya gabata ta nuna ta zo nijar domin ta ga ta tattauna da jami'an juyin mulki ta ga bazu muhammad ta ga shugaban ƙasar nijar na soji domin ganin an warware wannan matsala cikin ruwan sanyi amma kuma sojojin juyin mulki ba su ba damar ganin shugaban kasa ba ba su ba ta damar ganin bazu Muhammad ba sai dai ta hanyar waya ta samu damar yin magana da bazu Muhammad a cewar ta lura da wasu abubuwa ko wani yanayi na cewa bazu Muhammad yana cikin damuwa haka idan muka duba abinda su ECOWAS suke ikirari a zancen su duk wata hanya ta limana sun jarabata amma ba su yi nasara daga sojojin juyin mulkin Nijar ba duka idan wannan ya tabbata yana nuna maka cewa gwamnatin sojin Nijar ta tsaya da kafarta ta tsaye tsayin daka domin tabbatar da wannan mulkin na demokradiyya ba tare da bayyana a waiwayar kowace irin barazana ba ma'ana a shirye suke da ta fuskanci kowane irin kalubale domin wanzar da juyin mulkin soji a cikin kasar ta Nijar haka zalika goyon bayan da ake tarade radin sun samu daga kasar Rasha duk da yake babu tabbas ita kanta Rasha bata tabbatar ba kazalika wagna da aka ce sun gayyato da abin da ya tabbata na cewa Mali Burkina Faso duka sun ce a shirye suke haka Algeria ita ma ta ce a shirye take ta ba Nijar gudunmawa duk zai nuna maka irin dalilin da suka sa Nijar ta samu karfin gwiwa ko mu ce sojin Niger suka samu karfin gwiwa wajen kokarin wanzar da wannan mulki na soja to fa ana cikin wannan za ne wani sabon rahoto ya fito daga Koriya ta Arewa inda shugaban kasar Kim Jong Un ya umarci sojojinsa da su kasance cikin shiri a cewarsa akwai yiwuwar yaƙi zai ɓarke. Ya yi waɗannan maganganu ne yayin ganawa ta musamman da hukumomin tsaro na ƙasar. Wannan shine abu na farko da Kim Jong-un ya yi wanda ya ɗauki hankalin duniya. Abu na biyu shine tsige shugaban sojojin ƙasar tare da canja wani. Wanda hakan ya haifar da tambaye-tambaye. An zargi cewa Kim Jong-un yana canja shugabannin tsaro ne akai-akai saboda jin tsoron kada waɗannan shugabanni na soji su riƙa su san sirrin ƙasar da ƙarshe su yi masa tawaye. Kamar yadda Prigozhin ya yi wa Putin a Rasha. bayan Prigozhin ya nutsu ya rika ya san sirrin kasar ya samu kwarewa ya samu horo ya samu kuɗaɗe sai bangare ya kirkiro runduna mai zaman kanta wato Wagner jin tsoron kada haka ta faru a kasar sani kada a masa tawaye kada a samar da wata kungiya wacce watakila tana iya zama barazana ga tsaron kasar shi yasa yake caccanja waɗannan jami'ai wanda wasu daga cikinsu lokaci ba lokaci akan ji ɗuriyarsu wasu kuma daga nan an daina jin labarinsu a takaice dai ana kyautata zaton Kim Jong ya kawar da su daga ban ƙasa ne shi kansa wannan an ce a baya rike wasu mukamai na soja a kasar kuma an samu wasu korafe-korafe a kansa da suka sa aka canja shi aka sa wasu kwata-kwata kuma aka daina ganin sa an fara zargin an kashe shi daga bisani sai gashi ya bayyana har ta kai ga ya rike hafsan hafsoshin sojojin kasar. Haka zalika Kim Jong Un ya ci alwashin cewa ƙasarsa za ta harbo jiragen leken asiri na kasar Amurka. Wannan shine halin da ake ciki a Koriya ta Arewa. Sai dai har yanzu Koriya din bata faɗi dalilin da yasa ta ce ainihin wato sojojinta su shiri akwai yiwuwar yaƙi zai barke ba mutane na ta nazari game da dalilan da za su isa ta haka dalili na farko sa'in sa da ake yawan samu tsakaninta da takwararta ko mu ce makwabciyarta yar uwarta da aka raba su wato Koriya ta Kudu da kuma tsoma baki da ƙasar Amurka ke yi akai-akai abu ne da shi shine yafi ƙarfi game da dalilan da suka sa Kim Jong Un ya wannan magana domin rikicin Koriya ta Kudu da Koriya ta Arewa rikici ne da ya jima zan so in yi amfani da wannan damar in ba mu takaitaccen tarihin yaƙin Koriya Yaƙin Koriya wanda ya biyo bayan yaƙin duniya na biyu raba ƙasar koriya zuwa kudu da arewa da dalilin wannan yaƙi domin mu yi amfani da hakan an kar da al'ummar najeriya da nijar game da musibar da take tunkaro su idan muka bibi tarihi za mu ga cewa ƙasar japan ta yi mulkin mallaka a cikin koriya gabaki ɗayanta da ƙasa guda ce bayan da ta karya rasha a yaƙi bayan ta ci nasara akan rasha ta mamaye Japan Koriya ta Arewa ta mata mulkin mallaka tun a 1920 ta jima tana cin karanta ba babbaka a Koriya tana musu mulkin mallaka har zuwa ƙarshen lokacin yakin duniya na biyu wanda aka samu haɗaka tsakanin ainihin Amurka da tarayyar Soviet wanda Rasha ita ce kusan jigon wannan tarayya suka ainihin haɗin ƙarfi da ƙarfe suka karya Japan bayan sun karya Japan sai aka zauna aka yi maslaha tsakanin Amurka da Rasha aka raba Koriya gida biyu zuwa Koriya ta Arewa inda nan ne ya zama kasan tarayyar soviet sai kuma ainihin koriya ta kudu nan ne ya zama bangaren amurka sai zama da cewa sojojin gurguzu yan soviet sun tare a arewacin koriya sojojin turawan yamma na amurka sun tare a ainihin koriya ta kudu to wannan shine kusan mataki na farko na haddasa fitina tsakanin kasashen domin bayan sun nada shugabanni na cikin gida waɗanda suke sune shugabannin waɗannan bangarori guda biyu kowane shugaba wanda aka fa zargin akwai zigar kan waƙuwar gami kowane shugaba daga cikin bangarorin ya yi ikirarin cewa shine ya cancance maliki duka bangarorin guda biyu a takaice dai suna so su mai da ita ƙasa ɗaya bayan turawa sun raba ta to wannan ne haddasa fatuntunu a tsakanin su an ce koriya ta arewa ita ta fara kai farmaki inda ta shiga da sojojinta sama da dubu saba'in saka kutsa cikin koriya ta kudu kuma an zargi cewa tarayyar soviet ta karfafi ainihin koriya ta arewa ta bata makamai har sojojin ta an zargi sun yi tarayya a cikin wannan farmaki hakan ce ta sa ita ma Amurka ta shiga wa Koriya ta Kudu inda ta je ta fafata da sojojin tarayyar Soviet ta koro su har sai da suka kawo su iyakar Koriya ta Arewa to daga nan gurin su ma basu takaita ba sai da suka martani suka kutsa Koriya ta Arewa da niyyar su kwato ta su haɗe ta da Koriya ta Kudu ta koma ƙarƙashin ikon shugaban ƙasar Koriya ta Kudu to dalilin wannan yasa bayan abubuwa sun yi zafi ita kuma China ta shigo ita ma ta fatattaki sojojin Amurka da na Koriya ta Kudu suka fice daga cikin ƙasar to fa tun daga nan aka ta samun ɗauki ba daɗi tsakanin Koriya ta Kudu da Koriya ta Arewa tun daga nan gaba mai karfi ta kulle tsakanin ita kanta Amurka da Koriya ta Arewa domin Amurka ita ke goyon bayan Koriya ta Kudu kuma da ita aka sa hannu wajen yakar Koriya ta Arewa kamar yadda gaba ta kulle tsakanin China kuma a gefe daya da Koriya ta Kudu saboda tana goyon bayan Koriya ta Arewa haka gaba ta kulle tsakanin China da Amurka duk da ke tuntuni dama ana zaman doya da manja tsakanin kasashen guda biyu to kasancewar sojojin Amurka suna matukar tsoron sojojin China ba sa son faɗa da su saboda in sun yi fada ba sa kwasata da daɗi a hannunsu hakan ce ta sa da kansu suka nemi a yi sulhu cikin wannan batu karshe aka sulhun dakatar da wannan yaƙi ba tare da wata cikakkiyar yarjejeniya ba aka kuma ainihin zauna lafiya to amma kuma lokaci bayan lokaci fatuntunu sukan tashi to fa wannan shi ake kira da suna yaƙin Koriya wanda ya biyo bayan yaƙin duniya na biyu wanda kowa riga ya san sanadin yaƙin duniya na biyu shine ma mayar da Japan ta yi wa ƙasar Koriya wanda hakan ce ta sa aka samu wacce haɗaka tsakanin Amurka da tarayyar Soviet a karyata ta kuma ƙarfe su ma abin ya zo ya zama yaƙi a bisa kiyasan da aka yi a wannan yaƙi an kashe 'yan ƙasar Koriya sama da mutum miliyan biyar wanda tsakanin Koriya ta kudu da ta arewa duka fararen hula ne aka ce an kashe sai kuma daga ɓangaren ƙasar Amurka an ce an kashe jami'anta sun kai kimanin mutum dubu arba'in to kaga abin bai yi daɗi ba kuma har izuwa yanzu wutar bata mutu ba lokaci ba lokaci tana tasowa kun ji abin da shi Kim Jong Un ya faɗa tabbas barazana yake fuskanta tunda har ka je na cewa ta iya yaƙi ya barke kullum Koriya ta kudu da Koriya ta arewa a cikin su za su tsafka yaƙi suke kullum China da ƙasar Amurka suna cikin zaman doya da manja akan waɗannan yankuna to kaga kenan duka wannan yana nuna maka hatsarin yaƙi ba ma fata manyan mu na arewa ba ma fata manyan mu na arewa su sakacin da har shugaba Tinubu zai rena tunaninsu ƙarshe ya je afka cikin wancan yaƙi alhamdulillah sun yi ƙoƙarin da suka yi kuma hakan ya yi tasiri ga matsayin da shi Tinubu ya fara saukowa a kanta wanda da sun yi shiru watakila da yadda ya dago abin da zafi da farko za su yi amfani da karfin soji da ba a san inda abin zai karfi ba da haka mu tsananta yi wa kanmu addu'a Allah ya tsayar da wannan fice komo a wannan ƙasa tamu kuma abin yana ta'allake da bayani na yaƙi yadda muka ji Qur'ani a nan ya zo yana tabbatar da lumana da zaman lafiya to bai kamata a ce mu ma kuma ga abu abu yana faruwa kuma mu wuce ba mu ce komai ba musamman da muke wannan bayani muna makwabtaka da ƙasar da ake shirin kai mata wannan yaƙi ɗin ya kamata mu isar da saƙo ko ba haka ba yana da kyau mu gane musulunci babban abin da ya zo yake kare wasu abubuwa ne guda biyar mun sha bayanansu ana kiransu da alkulliyatul khams wasu larurori ne wasu ƙa'idodi manya-manya guda biyar abu na farko shine kiyaye addinin abu na biyu kiyaye rayuka ko jinaye mu tsaya a nan idan ka ce kiyaye jinaye musulunci fa ya halasta yaƙi ne mun sha bayani saboda a tunkuɗa zalunci saboda a daina zalunci saboda kuma shi kada a yi masa zalunci ɗin ina fata mun fahimta idan ka zo kana maganar abubuwan da suke faruwa a yau da gobe musamman abin da ya shafi wannan ƙasa tamu ta Najeriya da maƙociyarta wanda idan kai kyakkyawan ihu daga nan ina jin za a iya jiyo ka baka da nisa daga nan inda muke magana zuwa ainihin wato boda ta kwangwalan da Najeriya da Nijar ɗan uwa ko kaki ko kaso ɗan juma ne da ɗan jummai riga ce ba za ta taɓa kwaɓewa ba duk wanda ya so ya kwaɓa wannan rigar to wallahi shi zai sa kansa a cikin fitina da wahala riga ce da Allah ya sanya an so a cire tun a baya amma Allah ya ƙi saboda rini na addini da muke ɗauke da shi duk wanda ku ya so ya kwaɓa wannan rigar ta ƙarfin tuwo ko ta siyasa to wallahi sai Allah ya kunyata shi abin da nake so mu gane shi ne, kowa ya sani sanin ku an gabatar da wannan juyin mulki a kwanakin baya wanda wannan juyin mulki ba wannan shi ne karo na farko ba a garin ai a ƙasa ta Nijar. akwai ƙasashe na Afirka an yi juyin mulki kuma an zauna shiru kake ji ba a ji komai ba a cikin dai ainihin wato ƙasar afirka ya faru a ƙasa ta mali ya faru a ƙasa ta burkina faso ya faru a ƙasa ta misira dukkaninsu me yasa ba mu ji wani yunƙuri na cewa a kai rindina da bataliya ta yaƙi a je a yaƙe su ba abu na farko da nake so mu gane ba wai muna goyon bayan abin da ya shafi juyin mulki ba ne a gwamnatocin dimokuraɗiyya a'a idan har ya zamo gwamnati tana gabatar da hukuncinta daidai da adalci to kamata abin da zai karɓi wannan hukuncin yadda aka bi abu yadda yake adalci a dimokuraɗiyyancen ba kai muna magana a musulunce ba ne a'a a dimokuraɗiyyancen to amma a sani idan a tsari ko da na musulunci akwai abin da ake kira da wato al'imamul mutagallib shugaban da zai zo ya sa ƙarfin tuwo ya kwaci mulki in fa ya kwata fa ya kwatu ba ba magana kuma ka ce mu ma mu zo mu kwanta kwanta mu je mu ce a kashe mutane a yi kaza a dawo da shi wannan bai dace ba ya halitta a cikin musulunci in dai ya karba da ƙarfin tuwon da kowace hanya ya karba wannan hukuncin sa kuma shi da Allah madaukakin sarki saboda a kiyaye rayukan musulmai kada a zubar da su bayan halatta ka ce mu ma mu je mu kashe duk yadda za mu kashe wanda ya ji da wanda bai ji ba sai mun dawo da mulkin nan wannan za a zub da rai wanda ba zai musultu ba kwarai da gaske idan da ana son daƙile ire-iren waɗannan tunani na juyin mulki akwai hanyoyi da dama su wanda suka kawo dimokuraɗiyya sun san hanya amma sun zuba muku ido suna so ko kashe kanku saboda su su ne wanda za su amfana za ku yaƙi za su siya muku da makamai za ku yaƙi za su zo siya su taimaka muku za su yi yaƙi ɗayansu ba zai sa wato ba zai samu ciwo a ainihin wato fatarsa ba sai dai ku ku ji a jikinku gabaki ɗaya me yasa mutane ba za mu wahe ba ne mu ɗau darasi da izina a garuruwan da ire-iren hakan take ta faruwa ka duba irin garin Siriya ya take a ciki a yanzu da yaƙi ya mamaye ta ka duba garin abin da ya shafi a ah, ainihin wato gari na Yemen yadda yake ciki a yanzu ga nan ba ta nesa da mu ba kai ka san abin da masana suka yi bayani dangane da yanayin wasu muggan makamai da aka shigo da su ta nan ƙasa ta mu ta Najeriya saboda me irin wannan yaƙi da ya faru a kusa da mu yanzu idan ka zo ka ɗauki cewa ka bawa ita ECOWAS ta bawa Nijar ko in ce waɗannan wanda suka hamɓara gwamnatin mulki na abin da ya shafe kwanaki kaɗan idan ba su yadda sun dawo da mulki ba za su yaƙe ta. to wane shiri kake da shi kuma akan waɗanda suke muwatsinun 'yan ƙasa ba su ji ba ba su gani ba ya kake tunanin waɗanda idan an samu attadafful a ma'ana shigowa ta mutanen waje ƙasashen waje wanda su kamar yadda na faɗa a koda yaushe su ne masu riba a cikin wannan yakin ba wai za su taimaka domin a daƙila wannan wutar wannan abin da yake faruwa ba don haka yana da kyau gabanin mu ɗau wani hukunci a koda yaushe mu dinga lura da kyau mu san su wane ne suke amfani da mu menene kuma suke bukata da mu an fahimta kamar yadda na faɗa idan ka zo ka ce za a ba wa ainihin wato za a yaƙi ainihin ƙasa ta Nijar dole sai an dawo da wannan mulkin sun dawo da shi su wane ne yaƙin ne gaba gaba fa ainihin wato Najeriya ce za ta jagoranci wannan yaƙin ƙarshe za a zo a haɗa yaƙi ne tsakanin Najeriya da kuma Nijar wannan alaƙar wani yana da auratayya da ƙasar Nijar ‘yan gudun hijira daga Najeriya suna Nijar su kuma ayyaya da su waɗanda suke cin abinci a Najeriya ‘yan Nijar nawa ne waɗanda suke cin abinci ‘yan Najeriya a Nijar nawa ne riga ce Allah ya ɗinke ta don me za ku yaga ta ku ce ta ƙarfi sai an yaga ta ƙarfin to ba za ta yagu ba don haka akwai hanyoyi na lumana matuƙar mutum ya kai wannan mataki to kuma mu ga mu abin da ya shafi yaƙi a ce ta nan ne za a hallale shi to gaskiya wannan ba mu yi wa kanmu adalci ba musamman wacce za ta jagoranci wannan yaƙin a ce ƙasa ce ta Najeriya ita kanta ba ta gama yi wa kanta magani ba wai ita ce za ta je ta wata ƙasa magani ƙasar da ba ta gama ɗauke da tsitsince waɗanda suke ‘yan bandit nata ba amma ita ce ta je ta tsitsince manyan hafsoshin sojojin da suka iya tunkuɗa gwamnati guda ba su iya tunkuɗe ɗaiɗaikun 'yan ta'addan da suke a daji ba ai da sai a nuna mana gwaninta a tsitsince su a samu zaman lafiya sai mu san za a iya zuwa a tsitsince waɗannan amma ba a yi na gida ba ina kuma za a je a ce za a yi na dawa abin a fili yake ‘yan uwa ga dukkanin mai tunani in dai aka kuskura Allah ya kiyaye wannan abu ya afku a ce za a yi yaƙin nan wallahi al'azim Allah ya kiyaye amma abinda tunani na masana yake hukuntarwa abinda zai faru kenan waɗannan fitintunu yanzu aka fara yanzu aka fara su matukar za a yadda a fara wannan yakin saboda wasu makaman baka san ta ina za a shigo da su ba yanzu menene tsakanin nan inda muke magana muna daura GRA tsakanin nan tsakaninka da Kongolan me bambancin ka da Nijar kuma mu 'yan arewa mu ne wanda zamu mu cutu a cikin wannan yaki ga baki ɗaya kana fama da boko haram kana fama da 'yan ɗauke-ɗauke 'yan sace mutane masu dillancin mutane ga kuma ka je ka ja kada ka manta da fetur kana fama da shi ma ga fama da cima ta abinci talauci fatara musiba kala-kala mala amma duk da haka ka je ka ja jibo yaƙi wai za ka je ka tallafa ka je ka rabu da su ƙasan nan a san yadda za a yi ta lumana sun riga fa sun kai matsayi sun kwaci mulki me yasa a Burkina Faso ba a yi wannan yunkurin kai yaƙi ba me yasa a Mali ba a je a yunkurin kai yaƙi ba me yasa sai a wannan ƙasa baiwa Allah ta Nijar ƙanƙanin lokaci muka ji wasu miyagun ƙasashen waje suka dosano miyagun harsunan su za su kawo ɗauki saboda su ne za su amfana kowa yana ƙoƙarin a bashi dama eh a bashi dama ya zo ya ta kashe mutane babu gaira babu dalili ya kashe ku ya kashe makotanku ku zama musu bayi ga baki ɗaya wannan shine falsafa din ba wani abu ba dan haka mu gane ƴan uwa wannan yaƙi babu abin da zai haifar sai musiba sai wahala sai shiga cikin bala'in da yafi idan ka san farkonsa wallahi baka san sa ba yaƙi ka san farkonsa amma baka san sa ba nawa ne suka shiga farko cewa yaƙi za a fara nan da wata ɗaya da wata biyu mun gama amma kuma har yanzu ga shi nan shekara bakwai takwas ba a gama ba ana ta bugawa wasu garuruwan sun zama kufe kai ka duba Siriya ka gani ka duba nan nan nan Libya ka ga yadda ta zama lokacin da a garin Misra aka yi wa Muhammad Mursi Allah ya masa rahama aka yi masa juyin mulki da yawa an ba wa 'yan Muslim Brotherhood shawara a ganin har wasu suke ganin me yasa ba su ɗau mataki ba su ɗau doka a hannu ba ba su ɗau makami ba da sun ɗau makami da tuni ƙasar ta zama ƙasar Siriya da tuni ta zama kufe labarin wata ake wanda shine tunanin wannan masu jajayen kunnuwan abin da suke so amma su Allah ya sa musu fahimta sai ba su yi haka ba ba gashi ƙasar yanzu tana nan ko dai zaluncin da ake amma dai ƙasar tana nan akwai abin da ake kira wato irtikabu akhaffi dararain a ka'ida ta usul da maqasid shari'a ma'ana ayi amfani da irtikabu a akhaffi dararain wa ahwani sharrain ma'ana a ɗauki sharri ne guda biyu inqilabi dai an yi juyin mulki to yaya dawowan zai wahala to sai ai haƙuri bisa sun riga sun zamo ainihin wato sun yi ƙarfi sai a duba a ga me mafi ƙarancin jarima da musibar da ba zai kawo wannan yaƙi ba sai a aikata tunda ba kansu ne faro ba amma mu ce za mu zo mu ɗauki waɗannan matakai da muka ɗauka gaskiya wannan ba hanya ba ce mai bullewa hanya ce da za ta jawo gaba da adawa ga waɗannan 'yan biyun da tuntuni rigarsu ɗaya ce tuntuni ake so a raba su amma ba su rabu ba sai yanzu da aka samu dama don haka ni dai a fahimta ta ban san ku ba ba na goyon bayan wannan abin da ya shafi wannan yaƙi kuma da yawa masana abin da suke bayani kenan kuma wannan shine iyakar abin da za mu iya faɗa Allah maɗaukakin sarki shine shaida kuma shine mai isar da bayani inda yake isar da shi ubangiji Allah madaukakin sarki ya ba wannan ƙasa da tamu ga baki ɗaya lafiya da zaman lafiya ya kawo yadda za a hallale a solving ɗin wannan matsala cikin ruwan sanyi ba tare da an zub da jini ba ba tare da yaƙi ba ai duk abin da za a yi amma da yaƙi kan ba ma goyon bayansa kamar yadda muke jin wannan ayoyin duk musulunci yana ƙoƙarin tabbatar da lafiya da zaman lafiya ne amma a zo a ce yaƙi yaƙi yaƙi baka gama fama da yunwa ta gida da ta waje ba a kawo maka yaƙi kuma sai ka gudu ina kenan a ƙarshe muna roƙon Allah subhanahu wataala ya mana gamdakatar ya bamu dacewa duniya da lahira sallallahu baraka ala nabiyina muhammad wa alihi wasallam sallam subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk